This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanmu da hantsi. Bayan kun gama shan labarin duniya muna da rahoto a kan taron ƙasa da ake yi a Najeriya. sai kuma maimaitawar ciki da gaskiya da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Muna fatar za a gafarce mu a saboda ba za mu samu damar gabatar da sharhin wasu jaridun arewacin Najeriya kamar yadda aka saba ba. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. shugaban amurka barack obama ya ce babajinta ba ce gazawa ce a bangaren rasha da ta kama yankin crimea a kalamai da ya ga manema labarai bayan kammala taron koli kan batun nukiliya birnin hague jiya talata Ms. Obama ya ce har abada kasa da kasa ba za ta taba amincewa da haɗewar da Rasha ta yi da yankin Crimea ba, duk da haka ya ce da wuya kasashen yammacin duniya su ɗauki matakin soja kan wannan rikici. Shugaban na Amurka ya ce har yanzu Washington ta damu kan yiwuwar Rasha za ta sake wani sabon kutse cikin ƙasar Ukraine. amma duk da rashin fahimtar juna tsakanin amurka da rasha kan ukraine kasashen biyu suna ci gaba da haɗa kai a ayyukan bincike a sararin samaniya shugabannin japan da koriya ta kudu sun gana da shugaban amurka barack obama a gefen taron kolin da aka yi a kan batun nukiliya a hague kasar ho netherlands kafin a fara taron jiya talata shugaba obama ya ce ƙara kaimin tuntuɓa juna tsakanin hukumomin amurka da japan da kuma koriya ta kudu da suka hada da haɗin kai a fannin soja har da atisayen da suke yi suna da muhimmancin gaske wajen tunkarar koriya ta arewa shugabar koriya ta kudu da prime minister japan duk sun amince cewa mai da madannin haɗin kai ko kuma na taron dangi yana da muhimmancin gaske wajen tunkarar barazanar shirye-shiryen makaman nukiliya da makamai musallin zami daga koriya ta arewa jiragen sama daga kasashen australia da amurka da china da kuma japan da new zealand da koriya ta kudu sun ci gaba da aikin neman baraguzan jirgin saman fasinjar kasar malaysia mai lambar tafiye-tafiye 370 a can wani wuri mai nisa cikin teku da ake kira tekun india iska mai karfin gaske wacce ta tilasta a jinkirta aikin neman baraguzan jirgin jiya talata wa yanzu ta lafa har aka samu sukunin jiragen sama goma sha biyu da na ruwa biyu su ci gaba da neman jirgin a fadin ruwa mai tsawon kilomita 2,500 a kudu maso yammacin birnin Perth a kokarin gano wani muhimmin abu daga jirgin da ya bace Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya buƙaci a kawo ƙarshen tattara bayanai na masu amfani da wayan tarho da adana bayanan da Hukumar Leƙen Asiri ta Na'urori ta Amurka take yi. Ƙarƙashin sabon tsarin da aka bayyana jiya Talata, tilas gwamnati ta sami izini daga kotu ta musamman mai kula da wannan batu kamin ta karɓi bayanai daga kamfanonin sadarwa dangane da mutanen da ake zaton 'yan ta'adda ne. hukumomi ba za su buƙaci kamfanonin sadarwa su adana bayanan na lokaci mai tsawo kamar yadda hukumar leƙen asirin take yi a halin yanzu ba. Majalisar gudanarwa ta kafofin yada labarai ta gwamnatin Amurka wacce take kula da muryar Amurka ta ba da bayanai kan bukatunta a kasafin kuɗin shekara mai zuwa. a ciki gidan rediyon zai wato zai yanke gabatar da shirye-shirye da harsunan kasashe da suke yankin balkans yayin da kuma zai bunƙasa kudade da yake kashewa a aikace-aikacensa a sassan asiya da kuma afirka hukuma ta nemi dala miliyan 721 rage daga miliyan 731 da ta samu a kasafinta na wannan shekara jaman hukumar suka ce burin su shine su shawo kan sabbin masu sauraro ta hanyoyin sadarwar zamani da suka fi amfani da su bukatun hukumar kasafin kudin 2015 sun hada har da shirye-shirye ta bidiyo domin matasa a kasashen cambodia da vietnam da kasar burma ko yammar a china hukumar kula da kafofin yada labarai ta amurka za ta kara amfani da hanyoyin sadarwa na zamani a intanet domin yaƙi da daƙi kafofin sadarwa a intanet inda hukumomin china suke yi ha kuma hukumar tana shirin buɗe tashar talabijin mai amfani da tauraron dan adam da kuma fara da ayyukan rediyo a yankin sahel a arewa da kuma afirka ta tsakiya haka kuma za ta buɗe sabon sashe da zai yada shirye-shirye cikin harshen lingala domin jamhuriyar demokradiyyar kwango labaran duniya kenan kuka gama ji To madalla za mu fara ne da wannan rahoto da Sale Asha kai aiko mana akan taron ƙasa da ake yi. duk ma da najeriya ta fi bukatar tattaunawa yanzu shine hanyoyin samar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma shine kamfen ɗin birgediya mansur ɗan ali mai ritaya a zantawar da ya da manema labaran ƙetare a abuja birgediya jana ɗan ali da ke cikin taron ƙasa daga jihar zamfara ya lashe takobin tsawatarwa matukar ya ga suna neman kawo wani abin da ka iya kawo saɓani ko rabuwar kan 'yan najeriya da na ba da rayuwata tun asali ga aikin soja yanzu kuma gashi ya zo taro na ƙasa gaba ɗaya wanda ake son a kawo ci gaba da zama lafiya insha Allahu kamar yadda aka fara za a samu nasara in Allah ya da domin shi shugaban ƙasa ma da ya zo ya faɗa cewa za a yi tattauna komai amma banda raba ƙasar nan abin da ya kamata za a iya tattauna amma ita maganar rabon ƙasa ba ta cikin ajandar da za a tattauna a kai yanzu dai kwana biyu an tattauna ka'idodin da za a yi na aiki a halin yanzu dai ba dan siyasa bane ni amma dai a kishin kasa kan ba za a fi ni ba mun tabbatar da cewa ko da waɗansu sun yi shiri na su zo da niyyar su warwaza ƙasar nan za mu kwance wannan shiri shi mai sharhi kan lamuran yau da kullum bashir baba na ganin dakatar da buɗe taron da addu'a da fasto da bakari ya yi ba laifi ba ne matukar 'yan taron za su ke rike addu'ar a zukatansu kasan tsari ne ake yi in da son samu ne in ka banni ni a buɗe taro da bismillah a yi kunuti kawai a auka ma taro in an gama a shafa fatiha a addu'ar rufewa kowa ya kama gabansa amma ka ga najeriya haɗaka ce ta wannan addini nasa daban musamman musulmai da kiristoci da ma waɗanda ma ba su da addinin kuma duk suna da wakilci a cikin wannan taro saboda haka wannan badujalar dai da muka yadda da ita ita ce a bari a yi a buɗe da ita watakila a rufe da ita ya za a yi wakilai daga wasu sassa na ƙasar nan tun daɗewa shekaru da daɗewa shekaru kimanin fiye da arba'in suka riga suka tsara jadawali kamar shiyar yarabawa sun riga sun tanadi wannan kundi su ma inyamurai ko kuma in ce 'yan kabilar ibo su ma sun tanadi nasu batun yanzu ba kuma kundin a 'yan kabilar ibo da na gani da ni da kai idan muka taru ba za mu iya daga shi ba karkari abin da za su yi da shi wannan karan sai su kaɗe mai kura su yi masa kwaskwarimar da suke so su yi masa don ya yi zama daidai da yau najeriyar yau da shi ne za su tafi gurin wannan taro to wakilan arewa kuwa za su tafi gurin wannan taro ne ko takardar tsire babu a hannunsu zuwa yanzu dai an damƙa ma wakilan taron alawus ɗin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin inda wakiliyar taron daga jihar borno ya doma bukar mandara ta yi alwashin kashe nata kason ga kafa asusun tallafawa matan da mazajensu suka rasu a maiduguri sali shehu ashaka murya amurka abuja nigeria To kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka. زمان طلع بها الهجمة ومن one give aikin banza an san dan tijjani wannan widi ne fa wanne wancan mutumin shata Baba naga gaga dan uwan lamido lamido alhaji widi ya zo ga koman man shata alhaji widi jallo wancan mutumin shata wane mutane wane aikin mutane alhaji widi jallo baba dan usman salgari dan a'i baban a'i alhaji wili ne fa Gwamalangewa mai ban tsoro ɗan Usman, Alhaji Widi Jallo, Widi ɗan Tijjani. kafin ku ji shirin maimaitawar ciki da gaskiya ga wannan saƙo. Jama'a Assalamu alaikum. Yau muka yi alkawarin fara taɓo batun zarmiya da cin hanci da almundahana da babakere har ma da abin da wasu suke kira ƙwace na ƙarfi da yaji a rundunar 'yan sandan Najeriya. Ƙungiyoyi na rajin yaƙi da zarmiya da cin hanci a duniya suna sanya 'yan sandan na Najeriya a cikin jerin waɗanda suka fi karɓar cin hanci da rashawa. Da yawa daga cikinku sun rubuto mana ko kuma sun aiko mana da lambobinsu domin ku yi mana bayanin irin taskun da kuka sha a hannun 'yan sanda. waɗanda su ne ƙasa ta ɗora musu alhakin kare marar ƙarfi da mai ƙarfi mai shi da wanda baya da shi da tabbatar da cewa kowa a cikin ƙasa komai girmansa yana bin dokar ƙasa. sanin kowa ne cewa idan har masu aikin tabbatar da bin doka a ƙasa suka zama wasu ne masu karya ta to ko wannan lamari ya kai ɓacin da gyaran su, sai Allah. To amma dai za mu yi ma 'yan sandan na Najeriya adalci domin kuwa ba duk aka taru aka ɓaci ba. Duk ɓacin da ake zargin cewa sun yi akan samu masu riƙon gaskiya da amana. Kafin mu je ga ƙorafe-ƙorafenku kuma kafin mu je ga jin ta bakin su kansu hukumomin 'yan sanda. da masu fashin baki kan harkokin 'yan sanda a yau za mu yi washin ce daga cikin majalisar wakilan tarayya ta najeriya kuma daga cikin kwamitin kula da ayyukan 'yan sanda a wannan majalisar domin mu fara da neman sanin shin wai hukuma ba ta da masiniya ce ko kuma ta damu ba ne da batun 'yan sanda ko kuma dai wani abin ne daban ya sa ba sa sanya idanu eh, sunana honorable ibrahim khalid ni ke wakiltar mazaɓan su ba a majalisar wakilai na tarayya to alhamdulillah kasancewan na ɗaya daga cikin wanda yake cikin kwamiti na harkan 'yan sanda yana da kyau in bayani dangane da wannan bayani da kai na maganar zarge-zarge da ake yi na tunanin cewa ko majalisa ba ta sa hankalinta game da yadda 'yan sanda ke gudanar da aikinsu da kuma yadda ake duba su abinda nake nufi ta hanyar kula da su dangane da batun albashinsu da kuma wasu hakkoki da ya kamata a ce ana yi to babban matsala ce wanda ke mun ɗauka kuma mun a kwamiti da kuma ita majalisa gabaki daya ta ɗauki wannan harkan 'yan sanda da mahimmanci abin da ya sa da mun san duka tsaro na najeriya musamman wanda yake na hulɗa da jama'a yau da kullum yana karkashin 'yan sanda ne in ka ga na soja sun shigo to ta ɓaci ne amma duk wani abu da ya taso wanda zaka fara nema domin ka gaya masa matsalar da kake da shi shine dan sanda don haka mun san muhimmancin su kuma mun san amfanin su ga al'umma mun san amfanin su ga kasa don haka mun san cewan na farko ma 'yan sandan da muke da su a ƙasar nan sun yi kaɗan don kika duba kika gani za ki ga cewan 'yan sandan ba su da yawa ba su kai adadin da ya kamata a ce yawan najeriya wanda muke tunanin cewa mun kai miliyan 160 ko zuwa 170 a ce 'yan sandan mu basu kai miliyan uku ba wanda ke in ka duba za ga cewa wannan abu ne akwai matsala don saboda dan sanda akan ce abokin kowa ne saboda haka ya kamata ya kasance cewa kowane al'umma in ka ga mutum hamsin ya kamata a ce akwai dan sanda guda ɗaya ko biyu a ciki to na farko babban matsalan shine 'yan sanda sun yi karanci a najeriya wanda yake ɗaya daga cikin abin da muke duba muga ga cewa ya kamata a ƙara 'yan sanda domin a samu tsaro mafi kyau ga al'umma da kuma ƙasa gabaki daya. Wani batun da wasu ke faɗa na kare 'yan sanda shine cewa ai ba a ba su kuɗin da ya kamata na gudanar da ayyukansu ko kuma kayan aiki shi yasa suke neman na goro. Abin da kuma muke tunani a kai shine fandin ɗin ko kuma yadda ake tafiyar da harkokin kuɗaɗe na 'yan sanda abin bai dace ba saboda kuɗin da ake ba su ya gaza kware matuka an an yi budget na na ƙasa 'yan sanda kuɗin da ake ba su bai ta karya karya ba wanda kuma ya kamata a ce an ba su kuɗi ne domin su gudanar da ayyukansu musamman abin da ya fi damun mu shine za ga cewa dan sanda an kaje kayan report a wajen shi zai ce maka ba kayan aiki musamman ko takarda ma za a rubutu a ce babu takarda an lalata al'amura ko kuma motan za a amfani da ita a ce ko motan ta lalace ko kuma ba mai so wa'in abubuwan duk mun sani ko mun san matsaloli ne wanda yake yana kawo tannaki ga tafiyar da al'amuran da gudanar da ayyukan ayyukansu yau da kullum don haka ne ma a majalisa don in tabbatar muke da cewa mun san abubuwan da ake ciki muka yi tunanin cewa su ma ya kamata kamar yadda ake ba wa'yansu bangaren gwamnati abin da ake cewa first line charge idan kuɗi ya zo a basu kashin farko to su ma 'yan sanda kwanan da muka fara eh, muhawara a majalisa wanda ke har ya wuce an yi karatu na biyu abin da ake cewa second reading na cewa su ma ya kamata sa su a wannan first line charge idan har suka samu wannan dama kuɗin su ya zo ga baki daya ka tura musu budget ɗin da aka ba su an ba su kuɗin gabaki daya kamar yadda ake ba judiciary to za ki ga cewan ayyukan su ya gyaru na farko dai in kika duba barracks barracks in yan sanda abin gwanin ban takaici duk wannan ya zo ne saboda yadda ake ba su kuɗaɗe mun zaga mun gani abin wani lokaci in ka je wani wani sai ka ji kamar ka fice da kuka inda ɗan sanda yake zaune musamman dan sanda ko mai a igiya biyu ko uku za ga cewa in ka ce sai kai mai mamakin ya ake yake zaune a wannan wurin to nan duk abubuwa ne wanda sai ka kawo tannaki kuma in jama'a suka gani za su koka su ce kai lalle majalisa ko kuma gwamnati baki ɗaya ba ta damu da aikin dan sanda ba shi yasa kila wa'yansu ma sukan ce to me ma zai sa in shiga aikin dan sanda bayan wahala ake sha na farko dai wannan matsaloli na boko haram da ya zo ana kashe 'yan sanda kila kuɗaɗen wahalhalansu ya daɗe ma ba a biya su ba sannan kuma gashi wajen kwana ba a duba ba albashinsu bai ta karya karya ba abubuwa duk sun taru sun adabba sun fada kan dan sanda so aikinsa zai yi rauni sosai da sosai amma wannan abin da muka fara muka kawo kudin a majalisa na cewa su ma a a cikin kaso na farko wanda ya kamata kudaden sun sun zo a basu direct to yana iya taimakawa kuma zai taimaka kwarai don saboda idan suka ce za su gina bariki aka ba su kudin su za su gina bariki in suka ce za su biya yan sanda walalinsu aka ba su kudin su za su biya yan sanda walalinsu. wannan yana daga cikin abubuwan da muke tunanin cewan majalisa ta sa ido kuma tana da ra'ayin cewa a taimaka ma bangaren 'yan sanda domin su ma su yi aikin da ya kamata don a kawo tsaro mafi inganci a najeriya wani batun da za mu yi magana a kai yayin da muka buɗe wannan babi a kan batun 'yan sanda shine ganin yadda ga misali ana aikata fashi ko kuma wani abu a kusa to amma 'yan sandan sai su ki zuwa bisa wasu dalilai har ma wasu suna zargin cewar ana samun hannunsu a ciki ibrahim khalid ya yi magana hakan wannan batun ma gaskiya muna cike da bakin cikin rashin kammala wannan ah, monitoring system din da federal government ya zata ta yi ya kasance cewa idan akwai wannan that means akwai rapid response don duk inda aka gani ana monitoring system din wannan station din zuwa wancan station din maybe some kilometers about 50 kilometers away za a san kisan da yake faruwa a kowane wuri akan highway din to idan da gwamnati za ta tsaya ta karasa wannan to zai taimaka kwarai matuka dangane da yadda zai kasance cewa yadda ake yin fashi da makami akan highways mu za su ragu saboda mai saboda duk abin da ke faruwa ana monitoring duk wani abin da ake yi in ma fashi da makamin ne zaka ka iya gani through ya abin screen su wanda suke monitoring wannan eh, eh, security abin nan to na farko kenan na biyu 'yan sanda ba su da kayan aiki kuma ba su da yawa yadda ya kamata ce su shawo kan waɗannan ta'addancin da ake da kuma fashi da makami da ake kan garuruwa da kuma highways da muke da shi a najeriya saboda na farko ba su da yawan motoci na aiki na biyu ba su da yawan personnel ma'aikata na uku akwai sophistication na su ainihin irin arms and ammunition da suke amfani da su sun fi karfin abuwan da 'yan sandan najeriya suke da shi shine abin da ya kamata mai tunani ɗaya daga cikin dalilin da ya sake na muka ci to idan har ya kasance cewa 'yan sanda aka ba su dama suna samun kuɗin su kai tsaye daga federation account ba tare da ya bi ta ministry of finance ba to ina ganin zai taimaka tun da yake kowane shekara muna bajetin kuɗaɗe ba so ɗaya ba so biyu dangane da yadda za a yi a sai kayayyakin bindigogi motoci da sauransu kowane shekara muna yin kasafin kuɗi dangane da waɗannan abubuwan to amma matsalar da ake samu za ga cewa a ƙarshen shekara idan mun je monitor muka bi za ga cewa maybe only about 40-45% na kuɗin da aka yi kasan da aka basu aka tura musu so virtually sun yi prioritizing ne sun ɗauki waɗansu kaɗan ne cikin abubuwan da ya kamata su siya suke siya amma da zarar an ce sun samu kuɗaɗen su 'yan sandan mu za su zama 'yan sanda na gari 'yan sandan ba za su yi kwazo sannan kuma za su yi abin da ya dace. Ciki mu na gaba za mu fara da jin irin korafe-korafen da jama'a suke yi game da 'yan sanda. Daga bisani kuma mu ji ta bakin su kansu 'yan sandan da masu manufashin baki. A kasance lafiya. Mm -hmm. a ciki da gaskiya kuka gama ji kafin mu gabatar muku da wasu daga cikin irin ra'ayoyin da kuka aiko mana ga wannan saƙo. Mm, mm, mm, Inusa. Inusa, mm, lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa. Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin VOA. Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To kamar yadda na faɗi tun da farko yau ba za mu samu damar gabatar da sharhin wasu jaridun arewacin Najeriya ba. Amma waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya ji kan jama'ar da suka rayukansu suka rasa rayukansu a jihar Borno. Allah ya ta musu Allah ya ba iyalansu hakuri jure wannan rashin. Wannan kalubale ne ga gwamnati ya nuna karara ba ta ba ta son talakawanta. To wannan kalubale ne ga shugaban kasa ga dukkanin abin da ya kamata a yi domin a tsare kuma sai eh, waɗannan abubuwa ya kamata a kula da al'umma saboda al'umma idan ana kashe al'umma to ƙasa tana ci bani saboda haka ina kira da shugaban ƙasa wajibi na ɗauki mataki matakin tsaro domin a kare al'umma daga fada irin wanga yi da same su ina roƙon Allah ya ji kansu kuma ya sa su su gama lahiya ya gafarta musu sunana kasu security daga asibitin udun a jihar sokoto assalamu alaikum Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Kafiu ɗin Sumar daga jihar Kano Bunkura Lokal Gamma. Ra'ayina shi ne ana gaskiya ya kamata ɗan arewa su gane cewar ana mana makirci wajen kashe-kashen da ake fama da shi na rashin zama lafiya. Ya kamata a ce wani ya fito ya ba da shawara samu mafita babu lokacin zaɓe ya fito kuma shi ne na lokacin da aka kuma kashe mutane fiye da inda ake kashewa ya kamata mu samu haɗin kai mu daina wannan abubuwan mu daina na bambanci bambanci a bai mu isa kudancin mu ne suka fi mu haɗin kai kuma suka fi mu kishin da wani amma mu kuma ba mu da kishin ne magana shi su yi eh. kano kura lokacin nan zawar salam da lafiya assalamu alaikum muryar amurka mai magana musa wadata ina roƙon muryar amurka da ta bani dama in faɗi magana kamar haka ba don komi nake so in faɗi wannan magana ba saboda mu 'yan najeriya Karewa, mun shiga ha'ula'i don Allah shi wa gabanin arewa ku taimaka ku yi gyaran wannan abu ya aka aka gyara ne da delta ba a gyara maiduguri da yobe da adamawa ba don Allah a cire doka ta ɓaci domin a samu zaman lafiya Allah ka taimake mu ka ba mu sa'a ka sa datta na arewa su zama masu imani da fahimta na abu a gode. To kafin mu sallama ga takaitattun labarai. amurka barack obama ya ce babajinta ba ce gazawa ce a bangaren rasha da ta kama yankin kramiya a kalamai da ya yi ga manema labarai bayan kammala taron koli kan batun nukiliya a birnin hague jiya talata Mr. Obama ya ce har abada kasa da kasa ba za ta taba amincewa da hadewar Rasha da yankin kramiya ba, duk da haka ya ce da wuya kasashen yammacin duniya su ɗauki matakin soja kan wannan rikici. Shugabannin Japan da Koriya ta Kudu sun gana da shugaban Amurka Barack Obama a gefen taron koli da aka ya kan batun nukiliya a Hague na kasar Netherlands a kokarin ɗinke baraka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Kafin a fara taron jiya talata shugaba Obama ya ce ƙara ƙaimin tuntuɓar juna tsakanin hukumomin Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu da suka haɗa da haɗin kai a fannin soja har da atisayi da suke yi suna da muhimmancin gaske wajen tunkarar Koriya ta Arewa. Jiragen sama daga kasashen Australia da Amurka da China da Japan da New Zealand da Koriya ta kudu sun ci gaba da aikin neman baraguzan jirgin saman fasinjar kasar Malaysia mai lambar tafiya 370 a can wani wuri mai nesa cikin tekun da ake kira na India. Iska mai karfin gaske wacce ta tilasta a jinkirta aikin neman baraguzan jirgin jiya talata yanzu ta lafa har aka samu sukunin jiragen sama goma sha biyu da na ruwa biyu su ci gaba da neman jirgin a faɗin ruwa mai tsawon kilomita 2,500. To Allah ya sa dace ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Tare da fatan za a wani lafiya Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.